بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهنا آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت 22 ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 427 daidai da sha hudu ga watan goma shekara ta 2006 za mu karanta aya ta 177 ta suratul bakara insha Allah laisa albirru ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الإمام الحاكم ya ruwaito hadisi a cikin littafin sa al-mustaddar ka mujallad na biyu shafi na 272 akwai wani tabi'i da ake kiransa al-qasim bin abdurrahman Allah ya ji kansa alƙasim bin abdurrahman wani tabi'i ne ya ce ja a rajulun ila abi zarrin wani mutum ya zo wajen abu zarrin alkifari abu zarri yana cikin annabi muhammad sallallahu wato abin ya auku ne a bayan zamanin manzon allah wani mutum ya zo wajen abu zarri ya tambaye shi ya ce masa mal iman menene imani fatala alaihi hadhihi al-aya sai abu zarril gifari ya karanta masa ita wannan aya ta suratul baqara Laisal-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا أهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون wato su sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka musu tambaya amsar da za su baka za su yi ƙoƙari ne su baka amsar da Allah ya yi wato idan akwai amsar tambayanka a cikin ƙur'ani to kai tsaye sai su ɗauko amsar nan su gaya maka idan babu amsar nan a cikin ƙur'ani sai su ɗauko maganar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya tambaye shi ya abazarri zarri eh, mal iman menene imani sai abu zarri ya karanta masa wannan aya wato Allah da kansa ya fassara abin da ake kira imani to amma abu zarri yana gama karanta ayan faƙalar rajulu sai mutumin ya ce laisa anil birri sa'altuka ni na maka tambaya ne akan imani kai kuma kayi min bayani akan albirru domin ayar da ka karanta min tana magana ne akan albirru ba akan al'iman ba ni kuwa tambaya ta menene imani ba menene albirru ba domin ayar ba ta yi magana akan imani kai tsaye ba Allah ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum shi ko yana tambaya ne akan menene imani sai Abu Zar al-Ghifari yace ja'a rajulun ila rasulillah kamar yadda ka zo kai min tambaya menene imani wani mutum ya taba zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu kama sa'altani mutumin ya yi wa annabi tambaya kamar yadda kai kai min tambaya muna zaune wani mutum ya taɓa zuwa wajen manzon Allah ya ce masa ya rasulallah menene imani a a hazihil ayata hatta faraga minha sai annabi sallallahu alaihi wasallam muna zaune muka ga ya karanta ma wannan mutumin ita wannan aya har sai da ya gama ta tun daga farkonta har sai da ya dare fa'aba an yarda kama abaita an tarda a wancan zamani da annabi ya gaya ma wannan mutumin ya karanta masa ita wannan aya a matsayin amsa tambayansa shi wannan mutumin bai yarda ba kamar yadda kai ma a yanzu da na karanta maka ayan baka yarda ba domin a lokacin da annabi ya karanta masa ita wannan aya ya zo ya ce ya rasulallah menene imani sai annabi ya ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wasaili wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil wasailin fi ar-riqabi wa aqama as-salata وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا وصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون abin da ya sa mutumin bai gamsu ba saboda shi tambaye da yake yi akan imani ne annabi kuwa yana masa bayani akan albirru mutumin bai gamsu ba sun matsa'alahu aidan ya sake tambayansa ya rasulallah menene imani wato alama cewa bai gamsu ba fatalaha annabi ya sake karanta masa ita wannan aya sun matsa'alahu aidan ya sake tambayan manzon Allah tambaya sau uku yana yin ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam fatalaha manzon Allah yana karanta ita wannan ayan sau uku da ya karanta masa ayan karo na uku sai ya ce masa udunu matso kusa mutumin ya matso fadana faqala sai ya ce masa almu'minu idza amila alhasanata sarrathu wa raja thawabaha ya ce matso kusa da ya matso annabi ya kai bakinsa kusa da kunnen shi ya ce shi mumini idan ya aikata wani abu mai kyau yakan ji daɗi har ma ya yi fatan ya samu lada a wajen Allah wa idan amila ta idan ya aikata mummunan abu kuwa ahzanahu abin yakan bata masa rai wa idan amila sayyi'ata ahzanatu wa khafa iqabaha idan dai mutum yana da imani a duk sa'ilin da ya aikata wani abu mai kyau sai ya ji daɗi har ma ya yi fatan ya samu lada a wajen Allah idan ya aikata abu mara kyau sai ransa ya ɓaci ga shi dai zunubi ya yi da kansa ya yi saɓon Allah amma kuma in ya tuna abin bai jin daɗi wa khafa iqabaha kuma ya dinga jin tsoron uqubar da Allah zai masa a ƙarshen al'amarin ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan mutumin wannan magana a lokacin da ya masa tambaya ta uku akan imani bayan annabi yana maimaita masa ita wannan aya ta suratul bakara al-imam ya ce wannan hadisin babu shakka ya inganta ko da dai al-imam zahabi yayi kace na ce da shi akan ingancin hadisin anan ya kamata mu yi tambaya me yasa amsar da annabi ya ba ma wannan mutumin bata gamsar da shi ba me yasa amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ma wannan mutumin bata gamsar da shi ba amsa ita ce saboda shi wannan mutumin ya zo ne yana tambaya akan al'iman menene imani ya rasu rasulallah fa akhbarahu anil birri sai manzon Allah ya bashi labari akan albirru halin kirki domin asali albirru ma'anarsa kullu fi'ilin murdin dukkan wani aiki wanda Allah ya yarda da shi wal ihsanu fil qawli wal fi'li mutum yayi wani abu mai kyau in ma ta maganarsa ko ta ko ta jikinsa imma a aikace ko ya furta wata kalma wacce take mai kyau to sai a ce wannan mutum ya faɗi kalma ta albirru ka duba an nihaya fi garibil hadisi wal athar a juz'i na farko shafi na 136 don haka ita kalma ta albirru ta bambanta da kalma ta al'iman al'iman kowa ya sani wato abin da ake cewa al'iman shine gaskanta maganganun da Allah ya yi da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albirru kuwa shine halin kirki to shi mutumin ya zo yana tambaya akan al'iman annabi ya bashi amsa akan halin kirki wannan dalilin yasa shi mutumin amsar da aka bashi bata gamsar da shi ba ya kamata kowane musulmi ya sani musamman ɗaliban ilimi domin rashin fahimtar wannan ka'idan shi ya haifar da aka samu wasu aƙidoji da kuma ɗariƙu a tarihin musulunci. ya kamata mu sani Allah maɗaukaki ya yi maganganu a cikin ƙur'ani haka na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi maganganu a cikin hadisai masu ɗimbin yawa sun yi amfani da wasu kalmomi wanda waɗannan kalmomin tilas ne mu fahimci yadda Allah ya yi amfani da su a cikin ƙur'ani da kuma yadda manzon Allah ya yi amfani da su ta hadisansa. wannan mutumin da ya taho yake tambayan annabi ya rasulullah menene imani sai manzon Allah ya bashi amsa akan albirru abinda annabi yake nufi shine ya karantar da wannan mutumin cewa kalmar al'iman da kalma ta albirru ma'anansu ɗaya ne abinda manzon Allah yake nufi kenan ya karantar da wannan mutumin shi yasa a duk sa'ilin da mutumin ya yi tambaya ya rasulallah mal iman sai annabi ya karanta masa laisal birra an tuwallu wujuhakum in ya sake tambaya yace laisal birra an tuwallu wato annabi yana nufin kana tambaya akan al'iman to al'iman da albirru ma'anansu ɗaya ne a karantarwa na shi yasa a ƙarshe manzon Allah ya ce matso kusa da ya matso sai annabi ya ce masa shi mumini idan mutum yana da imani in ya aikata abu mai kyau yakan ji daɗi har ma ya yi fatan ya samu lada in yayi wani abu mara kyau yakan ji zafi har ma kuma ya rika jin tsoron Allah zai kama shi akan wannan laifi wato abin da manzon Allah yake nufi mumini shi yake samun haka banda kafiri ashe halin kirki da imani abu ɗaya ne don haka kafiri ba shi da halin kirki umuman albirru da al'iman ma'anarsu ɗaya ne a karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba majmu'u fatawa na shekul islam majmu'u fatawa a mujallad na bakwai shafi na 169 Sheikhul islam ibn taimiyya ya ce wa min anfa'il umur yana daga cikin al'amura da suka fi amfani yana daga cikin ilimi mafi amfani ga kowane musulmi fi ma'rifati dalalatil alfazi mutlaka a yanda Allah madaukaki yayi yi amfani da wasu kalmomi a ƙur'ani yanda annabi Muhammad ya yi amfani da wasu kalmomi a cikin hadisansa ka san yadda aka yi amfani da waɗannan kalmomi in aka kawo wata kalma takan zauna a gurbin wata kalma in baka fahimci haka ba ƙarshen ta ba za ka fahimci karantarwar musulunci ba wajibi ne kuma yana daga cikin ilimi wanda ya fi tasiri ya fi amfani ga musulmi in ji shekul islam ibn taimiyya ya ce wa khususan alfazul kitabi wa sunna musamman ka yi ƙoƙari ka fahimci yadda kalmomi aka yi amfani da su a cikin littafin Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad Allah da manzonsa sukan yi amfani da lafuzza da yawa alhali suna nufin abu ɗaya a cikin Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad rashin fahimtar haka ya haifar da aƙidoji da yawa a tarihin musulunci musamman aƙida ta alkhawarij rashin fahimtar cewa akan yi amfani da wata kalma alhali ana nufin wata kalma idan baka san haka ba sai ka ɗauka kalma in ta zo a ƙur'ani tana ɗaukan ma'ana ɗaya ne alhali kuma ba haka nan ba ne Allah yakan ɗauki wannan kalma ya amfani da ita ta ma'anar wata kalma in ji shaikhul islam ibn taimiyya kuma maganar gaskiya ce ya ce misali taratan ya kuna ni eh, mutasawiyai ni fil umumi wal khusus sau da yawa Allah yakan kawo kalma guda ya yi amfani da ita a madadin wata kalma kuma kalmomi biyu din nan ya zama ma'anarsu ɗaya ne ko da a ce ita wannan kalma ta zo ita kadai, to za ta ɗauki ma'anar wancan kuma ko da sun zo a haɗe a waje guda suna iya ɗaukan ma'ana guda sai ya bada misali ya ce kalafuzil iman wal birri wat taqwa kamar misali a littafin qur'ani duk inda kaga albirru duk inda kaga al iman duk inda kaga at taqwa ma'anansu ɗaya ne albirru al'iman attaqwa da Allah ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum me yake nufi laisal imana an tuwallu wujuhakum inda duk aka kawo kalmar albirru da attaqwa ma'anan su ɗaya ne da al'iman yace fa ayyuha utlika in dai kalma ɗaya daga cikin ukun nan ta zo to ta ma ya al-akhar tana ɗaukan ma'anar da waccan kalma ita ma take ɗauka idan ka buɗe littafin qur'ani duk inda ka ga an sa albirru to ka sanya al'imanu a gurin ma'ana ɗaya ce sannan kuma duk inda ka ga an sa attaqwa in ka saka kalmar al'imanu a gurin zaka ga ma'anan ɗaya ne misali akwai hadisin da manzon Allah yake cewa attaqwa hahuna me yake nufi imani yana nan kai sai ka ce tsoron Allah yana nan alhali attaqwa a wurin mahallinsa abinda ake nufi al'iman da al'iman da albirru da attaqwa yace ce su yakan ɗauki ma'anar juna sai yace albirru idza utlika idan aka kawo kalmar albirru shi kadai kana musammahu musamman taqwa abinda ake nufi da shi abinda aka kira a wurin an kira a taqwa ne ma'ana da yace wa taqwa idza utliqat idan aka kira kalmar attaqwa a qur'ani kana musammaha musammal birr haka nan abinda ake nufi da wannan kalma yana daidai da abinda wato albirru take kira don haka ma'anar su ɗaya ne sai ce sun qad yajma'u eh, bainahuma sannan akan haɗa su akwai inda kuma zaka samu an haɗa biyun kamar misali da Allah yake cewa wata ta'awanu alal birri wa taqwa to inda suka haɗu din nan sai kowa ya ɗauki ma'anarsa amma idan sun rabu aka kawo kalma ɗaya babu ɗayan to ta ɗauki ma'anar duka saura wannan wani tsari ne na yadda Allah maɗaukaki ya yi magana a cikin Ƙur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga duk mutumin da ke son ya tsira da aƙidarsa wajibi ne sai ya san lugga ah, yadda Allah maɗaukaki ya amfani da allugat a cikin Ƙur'ani da kuma yadda manzon Allah ya amfani da su a cikin hadisansa musamman ta sashin aƙida domin a dalilin haka aka samu rarrabuwan aƙida a tsakanin musulmai a tarihin musulunci وكذلك لفظ الإثم يتي هكذا كلمة الإثم idza utlika dakhala fihi kullu zambin idan kalmar al-ismu tazo ita kadai to ta ta kunshi kowane zunubi wa qad yuqranu bil udwan amma akan kawo ta a hada ta da al-udwan yake cewa wala ta'awanu alal ismi wal udwan to idan ta zo a hade da wata kalma sai ta dauki ma'ananta ita kadai amma dai in ita kadai ta zo to ta dauki dukkan wani zunubi da ake yi a duniya ga misali da zamu gane cewa albirru ma'anansa al-iman ne a cikin qur'ani Na suratu ala imran Allah ya ce lan tanalul birra lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كدوكي wannan aya ta suratu ala imran aya ta 92 Allah madaukaki ya ce lantanalul birra ba za ku taɓa samun albirru ba hatta tun fi tunfiqu mimma tuhibbuna sai kun bayar da abin da kuke so sai kun bayar da abin da ku kuke so ba abin da ba ku so ba lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai ka ɗauko hadisin Anas da yake sahihu Muslim hadisi na 45 annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi anan hadisin annabi yace la yu'minu ahadukum babu ɗayan ku da zai tabbata mai imani sai ya ba ma dan uwansa sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ransa ko a wannan aya kuma Allah ya ce lan tanalul birra ba za ku samu albirru ba sai kun so ma ɗan uwa sai kun ba su abin da kuke so kun ga albirru annabi ya fassara shi da me al-iman a hadisin da yake sahihu muslim wa ma tunfiqu min shay'in babu wani abin da za ku bayar wa duk abin da kuka bayar fa inna Allah bihi alim Allah masani ne game da shi lan tanalul birra don haka in kana son ka samu ingantacciyar fasara sai ka ɗauki kalmar al'iman ka ɗora ta a wajen albirru lan tanalul imana hatta tun fi kumi ma tuhibbun saboda haka manzon Allah ya fassara yace ba la yuhibbu ahadu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi akwai wata riwaya ma wacce annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsuwa ya ce wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa ke hannunsa la yu'minu abdun babu wani bawa da zai tabbata mai imani hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sai ya soma dan uwansa abin da yake soma ransa to ku kwatanta da wannan ayan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun albirru ba sai kun bayar daga abin da kuke so ba abin da ba ku so ba ka cire daga abin da kake so sai ka ba da shi sadaka a lokacin ne za ka samu albirru wato za ka samu shaidar lalle kana da halin kirki ah, kalmar albirru anan ma'ananta kalma ta al'iman abin da shekul islam yake faɗa kenan wanda a dalilin haka yasa nan take a lokacin da ayat ta sauka aka samu hadisai da yawa ingantattu da suke misilta mana yadda sahabbai suka fahimci abin kamar misali hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 1461 yana sahihu muslim hadisi na 998 yana sunanu tirmizi hadisi na 2997 a muwatta na imamu malik a juz'i na biyu shafi na 995 anas bin malik anas bin malik Allah shi kara masa yarda yace kana abu talhata aksara ansariyin bil madinati nakhla abu talha mijin gyatumarsa anas sunan mamansa ummu sulaim bayan ta rabu da mahaifinsa sai ta auri abu talha ah, abu talha din nan anas ya ce a duk madina babu mutumin da ya fi shi arziki ta wato ah, girman gona na dabino ah, allah ya ba shi yawan gonaki na dabino mijin gyatumarsa shi anas bin malik da ake kiranta ummu sulaim ko gumai sa'u ko rumai sa'u ko sa'u bintu milhan Allah shi kara musu yarda Anas ya bada labarinsa ya ce wa kana a habba amwalihi ilaihi bairuha daga cikin gonakin da abu talha ya mallaka a madina gonar da ya fi so ita ce ake kira bairuha ka duba sharhu sahihi muslim al-imam nawawi da yake sharhan wannan hadisin a juz'i na bakwai shafi na saba'in da biyu ya ce wa huwa ha'itun yusamma bi hadal ismi A gonar ake kiranta da wannan suna bairuha sunan gonar kenan kun ga zamanin annabi akan yi ma gona ma suna Anas ya ce daga cikin gonakin Abu Talha gonar da Abu Talha ya fi so ita ce da wacce ake kiranta bairuha wa kanat mustaqbilatal masjid tana kallon masallacin Madina tana kallon masallacin Annabi Muhammad wannan gonan ita ce abu talha ya fi so wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha annabi ya kasance yakan shigo gonan yana yawaita shiga gonan da yake ga gonar ga masallaci ga gidan manzon Allah don haka annabi yana yawaita shiga gonan Abu Talha din nan wa sharabu min ma'in fiha tayyibin in annabi ya shiga gonan sai ya sha ruwan da ke cikin wannan gona fadamar tana da wani ruwa mai daɗi sai ya shiga ya sha ruwa don haka Abu Talha ya fi son wannan gonar ma akan dukkan sauran gonakinsa saboda eh, amfanin da take fitarwa da kuma amfanin da shi kansa yake samu a dalilin shigan gonan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita yi Anas ya ce to falamma nazalat lokacin da wannan aya ta sauka lan tanalul birra hatta tu'minu eh, hatta eh, tunfiqu mimma tuhibbun ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim qama Abu Talha ila Rasulillah sai Abu Talha ya tashi ya tafi ga manzon Allah yana zuwa faƙala sai ce masa ya rasulallah inna allaha ya kudu fi kitabihi aya ta sauko Allah yana faɗa a cikin littafinsa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun imani ba sai kun bayar daga abin da kuke so to tun da haka ne ni ko ina son in samu al'iman ɗin nan wa inna ahabba amwali ilayya bairuha daga dukiya ta kaf sashin da na hiso wato ita ce gonan nan bai wa innaha sadaqatul lillahi don haka na ba da ita wannan gona sadaka ga Allah arju birraha wa dhukhraha inda Allah ina fatan albirru din nan da aka faɗa in same shi wa dhukhraha kuma ina fatan in samu adanar lada a wajen Allah a ranar tashin kiyama fada'aha ya rasulullah haythu araka Allah sai ka aje wannan gona inda duk Allah ya nuna maka ya fi dacewa a aje gonan to ni dai na ba Allah ita ce dukiyar da na fi so ga tana bayar fi sabilillah tunda Allah ya ce ba za mu taɓa samun cikakken imani ba sai mun yi sadaka da abinda muke so ba wanda ba ma so ba bambancin rayuwar sahabbai da tamu kenan shi yanzu ko sadaka zai yi na kaya sai ya gama tsufa ya zama tsumma ya yi sabon ɗinki sannan ya ɗauki wannan ya ce kaiwa almajiri in abinci ne zai bayar sai ya tabbata kowa a gidan ya ƙoshi almajiri ya taho gidan yana bara sai a tambaya an ci an rage to baka bayarwa ko ba a rage ba sai an rage lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ya ce ba za ku taɓa samun shaidan kirki ba ba za ku taɓa samun imani ba sai kun bayar daga abin da kuke so yace ya rasulullah ga gonan nan na bayar a sace duk inda aka ga ya dace fa qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya san dukiyar abu talha ya kuma san darajar wannan gonan a wajensa sai manzon Allah yana cewa bakhin bakhin zalika malu rabihun zalika malu rabihun manzon Allah ya ce chaddi cabde wannan dukiya ce mai riba wannan dukiya ce mai riba manzon Allah yake cewa chaddi saboda kyautan da Abu Talha ya bada kuma ga kyautan tana da girma shi kansa manzon Allah ya yaba ma girman kyautan da yi sai manzon Allah ya ce wa qad sami'tu ma qulta naji abin da ka faɗa Abu Talha wa inni ara an ja’alaha fil na ni ko ina ganin ka ɗauki wannan dukiya ka raba ma danginka akwai riwaya da take cikin littafin imamu tirmizi sahihu sunan tirmizi hadisi na 2396 ya ce walau istata'tu an usirrahu lam u'linhu ya rasulullah da zan iya ɓoye wannan kyautan da na bayar wallahi da ban bayyana ba da ba wanda ya sani daga ni sai Allah ya zama mun tilas ne sai an sani wannan yake nuna ashe ka yi kyautan ma a ɓoye ya fi a ce ka yi shi a fili ka yi sadaka a ɓoye ya fi a ce ka bayyana ta ala kulli halin mutum yana samun lada a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ɗauki wannan gona ka raba ma danginka saboda sadaka madangi dangi ya fi lada faƙala abu talha sai abu talha ya ce af'alu ya rasulallah zan aikata kuwa ya manzon Allah faƙa sama ha abu talha fi a ƙaribihi wa bani ammihi abu anas bin malik yace sai abu talha ya karkasa ita wannan gona ga danginsa da 'ya'yan bakwansa ya ba su wannan gona kamar yadda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa a mujallar na bakwai shafi na 179 ya ce to fa'ida alimta haza idan ka fahimci haka ka fahimci cewa albirru da al'iman ma'anansu ɗaya fa'iza ta bayyana haza idan wannan ya bayyana gare ka sai ka tabbatar da cewa fa lafzul iman idan dai ka buɗe littafin qur'ani duk inda kai karo da lafazin al-iman idza utlika fil qur'ani in dai kalmar al-iman ta zo ita kadai a cikin littafin qur'ani was sunna ko kuma a cikin hadisan annabi muhammad duk inda kaga kalmar al-iman ta zo ita kadai yuradu bihi ma yuradu bi lafzi al-birri ma'anarsu daya da lafazin albirri wa bi lafzi attaqwa haka nan ma'anarsu ɗaya da lafazin attaqwa wa bi lafzi addini sannan ma haka inda duk kaga kalma ta addini a cikin littafin qur'ani ko a sunnar annabi muhammad in kaga kalmar addinu to ma'ananta al'iman in dai ta zo ita kadai in kaga kalmar albirru ma'ananta al'iman in kaga kalmar attaqwa ma'ananta al'iman fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam bayyana annal imana bid'un wa sab'una shu'ba saboda shi manzon Allah ya yi mana bayanin cewa imani ba abu ɗaya bane imani yana da rassa saba'in da ɗoriya saba'in da wani abu imani ba abu ɗaya bane yana da rassa saba'in da wani abu nawa ne wani abun riwaya mafi inganci ita ce aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa imani yana da rassa saba'in da tara ne ka duba silsilatul ahadithu sahiha hadisi na dubu da bakwai da sittin da tara imani ba abu ɗaya ba ne ya kunshi rassa har guda saba'in da tara kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdaluha mafi falala daga cikin rassan imani ƙaulu la ilaha illallah shine faɗin la ilaha illallah wato ashe in ka ce la ilaha illallah ka faɗi wani reshe daga cikin rassa na imani wanda shi ne ma ya fi girma imani kamar bishiya ne yana da rassa guda saba'in da tara reshen da ya fi girma in ji annabi muhammad ne kalmar la ilaha illallah wannan kalma ita ce reshe mafi girma daga cikin rassa saba'in da tara na imani sai annabi ya ce wa adana ha imaqatul aza ni tariq reshen da ya fi kankanta kuma daga cikin rassan imani shine in kana tafiya sai kaga wani abu da zai cutar da 'yan adam kaga kusa akan hanya ko kaga kaya ko kaga kwalba sai ka kawar da wannan abin da zai cutar da mutane to wannan abu da kai shi ma imani ne shine reshen da reshe mafi kankanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin rassan imani shine reshen da ba shi da girma fa kana kullu ma yuhibbuhu Allah shekul islam ya ce don haka duk abin da Allah yake so in dai ya tabbata a hadisin annabi muhammad ko a cikin ayar Kur'ani aka ce maka Allah yana son wannan abun to ya fi ismil iman shi ma ya shiga cikin sunan imani wa kadhalika lafzul birri hakanan lafazin albirru halin kirki ya fihi jami'u zalika idan utlika yana shiga haka idan dai aka kawo kalmar albirru ita kadai ta ɗauke ma'anan al'iman wa kadhalika lafzu taqwa wa kadhalika lafzu din dinil islam haka na lafazin at haka na lafazin addinu duk inda suka zo to ka ɗauka kawai ma'anansu al'iman yace bayanin da muka yi nan wa kadhalika ruwiya annahum sa'alu anil iman kamar labarin da muka bayar ne a baya me ya dalilin da yasa muka ce lafazin albirru yana daidai da kalma ta al'iman saboda an ba da labari wani mutum ne ya zo ya yi tambaya ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sa'adu anil iman mutane ne suka yi tambaya ya rasulallah menene al'iman fa'anzala eh, hazihi al'ayata shi ne Allah ya saukar da ita wannan aya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi shekul islam ya ce fa tambaya aka yi wa annabi menene imani sai Allah ya saukar da amsa da laisal birru wannan yana nuna cewa albirru da al'iman ma'anarsu ɗaya sa'alu an al-iman fa anzala hadhihi al-aya laysa al-birra an tuwallu wujuhakum wa qad fassara al-birra kun ga Allah ya fassara kalmar imani da ita ce albirru wa fassara bi taqwa a wani guri kuma Allah ya fassara kalma ta al-iman da at-taqwa wa fassara bil amali alladhi yuqarribu sannan duk wani aikin da yake kai mutum kusa da Allah shima wannan ana iya kiransa al-iman yadda Allah ya yi maganganunsa kenan a cikin littafin Qur'ani wal jami'u haqqun shekul islam ce kuma duk bayanin nan gaskiya ne saboda in kai nazari kai bincike yanda aka yi amfani da harshen larabci a littafin Qur'ani da kuma hadisan annabi zaka fahimci cewa lallai akwai wasu gurare da ake amfani da wasu kalmomi a madadin kalma ta al'iman lokacin da annabi ya bashi labari ji shekul islam ya ce sun makara alhadis almazkur kala ja'a rajulun ila abi hadisin da muka karanta shekul islam ya kafa hujja da wannan hadisin wani mutum ne ya zo ga abu zarrin gifari sahabin annabi ya tambaye shi fasa fasa'alahu anil iman ya ce masa ya aba zarrin menene imani fakara'a sai ya karanta masa laysal birra an tuwallu wujuhakum فقال الرجل sai mutumin ya ce laisa anil birri sa'altuka ni ban tambaye ka game da albirru ba ina maka tambaya ne akan al'iman menene al'iman faƙala sai ce masa ja a rajulun ilan nabi ai wani mutum ne ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah yana da rai muna zaune fasa'alahu anil Alta sa'altani anhu wannan mutumin yayi wa annabi tambaya akan abin da ka tambaye ni yanzu faqara alaihi allazi qara'tu alayka sai annabi ya karanta masa ita wannan ayar da na karanta maka a yanzu faqala lahu allati qultali sai shi wancan mutumin ya gaya wa annabi amsar da ita ka gaya min yanzu Falan ma a ba an yarda a lokacin da mutumin ya ki yarda da amsar da manzon Allah ya bashi kala da sai manzon Allah ya ce matso mutumin da ya matso sai ya ce masa innal mu'mina ai shi mutum idan yana da imani alladhi idza amila alhasanata sarrathu shine mutumin da da zaran ya aikata wani abu mai kyau in ya tuna yakan ji daɗi waraja thawabaha har ma ya fatan Allah ya bashi lada akai wa idza amila sayyi'ata idan yayi wani aiki na laifi sa'atu in ya tuna sai ransa ya ɓaci wa khafa iqabaha ya rika jin tsoron azabar da Allah zai masa akan wannan laifin da ya aikata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa idan mutum ya tuna zunubinsa sai ya ji ransa ya ɓaci kuma ya tuna wani abu mai kyau da ya yi a rayuwarsa sai ya ji daɗi har in kana samun irin wannan manzon Allah ya ce to akwai imani a tare da kai domin mutumin da ba shi da imani in ya tuna wani laifi da ya yi bai jin zafi bai jin zafin sabon Allah da ya yi sai mu dubi fassarar ita wannan aya mun fahimci cewa albirru da al'iman da attaqwa da addin duk sukan ɗauki ma'ana guda a cikin littafin ƙur'ani da kuma hadisan annabi muhammad Allah ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi laisal birra ba imani bane cewa ku juya fuskokinku ta nahiyar mafitar rana da maɓuyanta wato dan kun juya ku gabas da yamma kuna sallah wannan ba shine kadai imani ba in ji Allah maɗaukaki walakin birra sai dai albirru imani shine man amana billah ku balagar qur'ani ju'ilal birru nafsu man amana ala tariqin mubalaga maimakon a ce walakin nal birra al imanu billahi ko sai aka ce man amana billahi saboda a ƙarfafa muhimmancin imani ga musulmi walakin nal birra Allah ya ce sai dai halin kwarai yana tattare ko ko su ne abin da za mu kirga a nan gaba man amana billah wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya imani da ranar karshe wal malaika ya imani da mala'iku wal kitabi wan nabiyyin ka ɗauki hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito da al-Imam Muslim yana sahihul bukhari a wurare da yawa hadisi na hamsin da hadisi dubu hudu da dari bakwai da saba'in da bakwai yana sahihu muslim hadisi na takwas yana ma cikin arba'una hadis arba'unan nawawiyya hadisin na umar ba ma na umar ne kadai ya ruwaito wannan hadisin ba Anas bin Malik shi ma ya ruwaito, Abdullahi bin Abbas ma ya ruwaito, Abu Huraira ma ya ruwaito, Abu Zarril Gifari ma ya ruwaito, duk sun ba da labarin abin ya tabbata ya auku a zamanin annabi Muhammad. Yana cikin arba'unan nawawiyya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassara ita wannan ayan. Saidina Umar ya ce, Za ka yaumin wata rana muna zaune da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mana huduba. Ya tashi ya yi huduba. bayan ya gama huduba sai ya ce musu saluni ku yi min tambaya. Idan akwai mai tambaya ya min, to sahabbai babu wanda ya masa tambaya ya ce ba da mantaha rasulullahi jalasa bayan manzon Allah ya gama hudubarsa ya gama sa ya zauna ya ce mu yi tambaya babu wanda ya tambaya din zamansa ke da wuya in ji sayyidina umar a rajulun ala sahaba sai ga wani mutum ya bullo masahabbai mutumin yana zuwa ya iso majalisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya ce shi wannan mutumin da ya taho shadidu sawadi sha'ari wal lihiya yana da tsananin wato bakin gashin kai da gemu wato sumar kansa da suman gemunsa baki ne sosai sannan kuma ahsanun nasi wajhan babu mutumin da ya fi shi kyan fuska a duk taron nan a majalisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan mutum ne a wata riwaya ta abu huraira abu huraira ya ce atyabun nasi rihan kamshin da yake jikinsa turaren da yake sanye da shi ba mu taba jin irinsa ba mutumin ya taho yana tafiya a sawunsa bai zo akan abin hawa ba ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya ce mutum ne wanda yake da tsananin kyau sannan gashi yana sanye da turare mai tsananin kamshi sai na umar ya ce laisa min albaladi mun dai tabbatar duk a wannan zaman ba ɗan garin ba ne ba ɗan madina ba ne an tabbata duk cikin garin madina babu wanda ya taba ganin wannan mutumin la ya arifuhu minna ahadun babu wanda ya san shi daga cikin sahabban annabi muhammad wa laysa alaihi atharu safari babu ma alaman tafiya a tare da wannan mutumin shi ba shi da alaman matafiyi ne kuma ga shi ba ɗan gari ba ɗan gari ba ya taho majalisin annabi sallallahu alaihi sallam a lokacin da ya iso sai wasu abubuwan mamaki kamar guda bakwai da isowansa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yajlis wara al-jama'a bal takhatta an-nasa hatta wasala amama an-nabi a bisa ka'ida in ka zo taro sai ka zauna a ƙarshe ko shi bai yadda yayi haka ba sai dinga tsallake mutane ko cewa ku matsa baya yi sai ya tsallake wannan ya tsallake wannan to kaga wannan abin mamaki ne domin sahabban annabi suna da wata tarbiyya ta musamman duk wanda ya zo in dai bako ne ana gane shi saboda zai saba tarbiyyar da aka sani har dai ya iso kusa da annabi to lokacin da yake tsallake mutanen nan a wannan lokaci na zarar kanmu ba abuhun ba ba sai sahabbai wannan ya dubi wannan a ah, runa suna cewa ma na arifu haza wannan fa ba mu san shi ba ya dai yake tsallake mu ina za shi kasan kuma sahabbai suna da tsananin son manzon Allah ceto to akwai hatara idan an ga alama zai je cutar da manzon Allah ne nan take wani sai ya buge shi ko shi yasa suke cewa ma na arifu haza wannan fa ba mu san shi ba to sai dai kuma ba za su yi garajen buge wani bakon annabi ba ah, sai dai abin da za su yi shine su sa lura idan ya yi kokarin ya cutar da manzon Allah nan take sai a buge shi amma in bai haka ba tunda bako ne sai a saurara mishi shi kuwa bako yakan zo da hali irin na garin su don haka idan ya taho da wata tarbiyya ko wata ɗabi'a wadda ta saba taku sai ku yi haƙuri da shi dama ba mazauni ne tafiya zai yi sako ya kawo shi to don haka yasa ba su buge shi ba suke ta da kyale shi saboda jahilci ah, yana tsallake mutane ba wanda ya hana shi duk da dai ba kyau din amma baƙon annabi ne bai kamata wani ɗalibi a gurin ya yi garaje ba tun da ya doshi manzon Allah ne idan abin da yake yi babu kyau yana isa manzon Allah zai ce karka sake ko abu na biyu da ya yi wanda yake da ban mamaki shine bai yi sallama ba sai da ya iso shimfiɗar annabi muhammad lam yusallim illa min tarafil bisa bai yi sallama ba sai da ya iso gab da annabi sallallahu alaihi wasallam a hikimarsa ita ce da a ce ya isa ga manzon Allah bai ma yi sallaman ba shi kansa ya tabbata wani zai buge shi saboda an san wannan ba lafiya ta kawo shi ba shi yasa yana isowa kusa da annabi sai ya masa sallama na uku sallamar da yayi bai yi sallamar da su ma suka saba ba domin maimako ya ce assalamu alaikum sai ya ce assalamu alaika ya muhammad aminci ya tabbata gare ka ya muhammad wato yayi haka ne saboda dai duk ya ɗauki hankalin jama'an da suke gurin kowa ya bada hankalinsa domin idan wani ya zo da bakon al'amari ido zai koma kan shi to waɗannan abubuwa da yake yi baki sai yana ta jan hankalin mutanen da ke gurin sai zama kowa ya mai da hankalinsa kan wannan bakon shi kuma nan take annabi ya mayar masa da sallama ya ce wa alaika salam ya san ya iso makura yana ƙara taku ɗaya wani zai buge shi an san zai cutar da annabi ne don haka sai ya ɗaga muryarsa sai ya ce adunu minka ya muhammad ka yadda in matso kuma ya ce ya muhammad ya ce ya rasulallah ba duk waɗannan abubuwa yana yin su ne saboda ya ɗauki hankalin jama'a sai annabi ya ce udunu ka iya matsowa ku duba saukin kai irin na manzon Allah na hudu sai ya iso kusa da annabi sai ya yi wani zama wanda sahabbai ba su taɓa ganin irin zaman ba babu wanda ma ya taɓa yin irin wannan zaman ya zauna a gaban annabi Muhammad yana fuskantar manzon Allah ga shiga annabi na biyar a wajen zaman ma yayi wata zama kuma ta daban da basu taba gani irin ta ba asnada rukubataihi ila rukubataihi ya haɗa gwiwoyinsa da na annabi Muhammad babu wani sahabi da ya taba yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan zama sannan na shida wa a kafaihi ala fakhizaihi ya ɗauki tafukan hannayensa ya dora akan cinyoyin annabi Muhammad kaga duka waɗannan abubuwa da yake yi bakin abubuwa ne ga sahabbai don haka yasa kowa hankalinsa ya koma kan wannan mutumin. sannan abu na bakwai na ƙarshe wanda ya yi yake ba su mamaki idan ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bashi amsa bayan annabi ya bashi amsa zai sake maimaita tambayan idan manzon Allah ya bashi amsa sai ya ce sadarta kayi gaskiya to da shi da annabi waye malami wannan abin shi yafi ba su mamaki kai da ka zo kana matsayin mai tambaya an baka amsa sai kuma ka ce an yi gaskiya ta ina ka san gaskiyan bil haƙiƙa sahabbai sun yi mamaki sun yi mamakin abubuwan nan da wannan mutumin ya yi sayyidina umar ya ce abubuwa guda hudu ne wannan mutumin ya yi tambaya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko ya masa tambaya akan al-islam manzon Allah ya bashi amsa na biyu ya masa tambaya akan al-iman manzon Allah ya bashi amsa na uku ya masa tambaya akan al-ihsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa sannan na hudu ya masa tambaya akan alamomin tashin kiyama bayan ya gama tambayoyinsa sai ya tashi ko sallama bai yi ba bai ce sai an jima ba yana tashi ya kama tafiya abunsa. sahabai kuma kowa ya juyo yana ta sa har da ya bace yana bacewa sai na umar ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu alayya bir rajuli kai maza ku kira mu mutumin nan ai yana faɗin haka dama sun ƙosa wannan mutumin in ma da hali a ce su buge shi saboda abubuwan da ya dai duk su ji daɗi ba ai rige rige suke wannan ya yi ta gabas wannan yamma wannan kudu wannan arewa na umar ya ce ina fatalabnahu kulla matulabin mun neme shi duk inda za a nemi ɗan adam na Kadir alaihi ba mu same shi ba bayan sun dawo wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam uh, yana ba da labari sai na umar ya ce sai bayan kwana uku a wata riwayar aka ce bayan kwana biyu ne da aukuwan wannan abin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya ya ce a tadruna man haza ko kun san wannan mutumin da ya zo ya yi tambayoyin nan suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne kadai suka fi sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu haza jibrilu atakum yu'allimukum dinakum wannan fa mala'ika jibrilu ne ya taho muku saboda ya karantar da ku addininku sai annabi ya ce musu khuzuhu anhu ku ɗauki abin nan da ya faɗa fa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wadda rayuwa take hannunsa wato ina muku rantsuwa da Allah ma shabbaha alayya munzu atani qabla marrati hazihi mala'ika Jibrilu bai taba rikida ya zo min a siffa ta dan adam ba kafin wannan lokacin shi yasa wa ma araftuhu hatta walla ban gane shi bane sai da ma ya tafi kun ga zaman da duk aka yi nan annabi bai gane ma mala'ika ba ne. har sai da ya tafi don bai taba rikida ga manzon Allah wannan ita ce sa ta farko don haka mala'ika jibril yakan rikida ya zo ma annabi a siffa ta bako balaraban kauye wanda ba a taba ganin sa ba yakan rikida kuma ya zo a siffan wani sahabi manzon Allah da ake kiransa dihiyatul kalbi amma wannan ita ce rikidar farko da ya yi wa annabi don haka manzon Allah bai gane shi ba sai da ma ya tafi ya kamata ku lura me yasa mala'ika jibril ya yi waɗannan abubuwan ban mamaki hikima ce ta karantarwa a matsayinsa na babban malami don mala'ika jibrilu babban malami ne shi ke kawo saƙonnin Allah zuwa ga annabi Muhammad ku duba hikimomi na malami bai ce ni mala'ika ne na zo muku kai ku saurara sahabban Muhammadu ni mala'ika ne ku ji abin da zan faɗa babu alama ta girman kai yana zuwa sai wasu abubuwan da ko ba ce ka saurara ba za ka saurara aiko sai wasu bakin abubuwa da zai ja hankalinka idan aka kai makura inda zai kai eh, zai kai ga tunzura ka sai ya danyi wani abu da zai tsare wannan eh, kada ka yi fushi bari har ka kai ga dukansa har dai aka gama zaman ya tafi kuma lafiya bukatarsa ta biya kowa hankalinsa ya dawo ya ji duk abin da ya yi tambaya ga annabi kuma sun ji amsar da manzon Allah ya bada daga cikin abubuwan da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mal islam mal iman mal ihsan akhbirni an sa'a menene musulunci menene imani menene al ihsan ka bani labari game da alamar tashin kiyama manzon Allah ya bashi amsa sannan abubuwan nan da ya aikata ya jarabci haƙurin annabi Muhammad. Domin Allah ya ce wa manzonsa wa amma sa'il falatan har. mai tambaya ka da ka tsawatar masa don haka sai ya zo ya yi wasu abubuwa na ganganci gaban annabi. Ana gwada haƙurin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kamar domin Allah ya umarce shi da cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Allah ya ce wa annabi ka yi haƙuri kamar yadda manyan manzannin nan suka yi haƙuri kai ma ka yi haƙuri ta wajen adda'awa domin haka in mutum ya zo da tambaya a gare ka kada ka tunzura wani yana da hankali wani kuma ba shi da hankali shi yasa ya waɗannan abubuwa dan ya gwada haƙurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga cikin tambayoyin da yawa annabi ya ce masa bani labari game da al'iman akhbirni anil iman ya bashi labari amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma mala'ika jibrilu a wannan guri ya dace da kalmar da ta zo a cikin wannan aya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين wannan ya dace da amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa mala'ika jibril a wannan lokacin da ya masa tambaya musamman uh, lafazi na ibn marduya lafazi na ibnu marduwiya don riwayoyin hadisin suna da yawa a lokacin da mala'ika jibril ya tambaye shi ka bani labarin al'iman sai annabi ya ce an tu'mina billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wal nabiyina wal jannati wan nar wal ba'si ba'da al mauti wal qadari da kuma da kuma kaddara wato kai imani da Allah kai imani da ranar karshe kai imani da mala'iku kai imani da littattafai da Allah ya saukar da annabawan da ya turo gaba daya ka yi imani akwai wuta akwai aljanna ka yi imani da cewa za a tashi a bayan mutuwa sannan ka yi imani da ƙaddara kulluhu baki ɗayansa wannan ita ce riwaya ta ibnu marduya sai ta dace da yanda Allah ya siffanta al'iman a cikin wannan aya walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa tambayar da shi wancan mutumin ya masa ya rasulullah menene al'iman to ga al'iman bayanin ta ya zo a cikin aya ah, sannan Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi yana daga cikin imani mutum ya bada dukiyansa ya bada ita ah, hanyar taimako ko sadaka ko kyauta duk da yana son dukiyan ala hubbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara a hadisin da yake sahihul bukhari da sahihu muslim yace afdalus sadaqati an tasaddaqa wa anta shahihun uh, sahihun shahihun ta'malul baqa wa takhshal faqra sadakan da tafi lada inji annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda kai kana da lafiyanka kuma kana da mako a zuciyanka yaya makon yake sai annabi ya siffanta yace ta'malul baqa kana fatan dukiyar nan ta tabbata baka son abin da zai rage ta wa takshal fakara kuma kana tsananin tsoron talauci a lokacin da kake da lafiya kake da dukiya kake tsoron ka koma talaka a wannan lokacin sai ka ɗauki wani sashi na dukiyanka mai yawa ka bayar to wannan dukiyar ita ce sadakan da tafi lada a wajen Allah waye ya kamata a ba mu sadakan Allah ya gaya mana a ita wannan aya yace zawil qurba na farko makusantanka ma'abota kusanci wal yatama da marayu wal masakin da talakawa wabna sabil da matafiyi wasa'ilina da masu roƙo wa riqabi da kuma bayi wato ka ɗauki dukiyanka ka yanta bayi da ita da farko dai wanda aka fi son ka ba ma sadaka ko ka ba da taimakonka ko ko sadakan da tafi lada a wajen Allah ko kyauta ko taimakon da ya fi lada a wajen Allah ita ce kyautan da aka yi ma dangi ɗan uwa misalinsa shine labarin da muka bayar a baya hadisin abu talha a lokacin da Allah ya saukar da ayan laisa uh, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abu talha ya bada gonarsa kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bada ita sadaka ka sa ta inda ka ga dama ya rasulullah sai manzon Allah yace je ka raba ma danginka wannan yana nuna muku cewa sadakan da aka yi ma dangi ta fi lada akan dukkan wata sadaka bare kuma ga hadisin da yake cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na 1494 hadisin salman bin amir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce A sadakatu alal miskini sadaka in ka ba da sadaka ga talaka kana da ladan sadaka daya wa sadaqatu ala rahimi. amma sadakan da aka yi ma wanda zumunci ya haɗa tsakani sadakan da ka bayar ma ɗan uwanka wanda jini ya haɗa tsakaninku manzon Allah ya ce ah, isnatani lada biyu ne ake samu sadaqatun wasilatun domin akwai ladan sadaka kuma akwai ladan sada zumunci in ka ba ma talaka sadaka lada ɗaya ne in ka ba ma danginka sadaka to kana da lada biyu ladan sadaka kuma da ladan sada zumunci shi yasa Allah ya fara ambaton zawil qurba wa atan mala ala hubbi yana daga cikin alamomi na imani mutum ya ba da sadakan dukiyansa sadakan da zai bayar din nan kuma ya zama ya ba da sadakan abin da yake so suwa sai Allah ya fara kirga dangi yace zawil qurba domin haka sadakan da aka ba ma dangi ita ce ta hilada akan dukkan wata sadaka kamar yadda hadisin ya inganta a cikin sahihu sunan ibn majah da kwai kuma hadisin da yake sahihul bukhari da muslim wanda aka ba da labarin wato ranar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah ya yi hudu ba ga maza sai ya koma wajen mata ya musu wa'azi bayan ya musu wa'azi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata da cewa ku yawaita sadaka a cikin wa'azin da ya musu kai falamma da kala baitahu bayan manzon Allah ya koma gida ya shiga gidansa yana zaunawa sai gashi wata mata ta zo tana sallama daga cikin matan da ya musu wa'azi a filin idi kila aka ce ya rasulallah hadhihi zainab ga zainab nan ta zo tana sallama tana son ganin ka fa qala sai annabi yace ayyu zayanibi daga cikin zainabobi da muke da su wace zainab kenan ta take son gani na Zainab Zainab daga cikin mata da suka yi zamani da annabi akwai mata arba'in da shida masu suna Zainab shi yasa manzon Allah yake cewa wacce ce cikin waɗannan Zainabobin ayyu zayanibi wanne daga cikin Zainab take sallama take son gani na sai aka ce masa ai Zainab matan Abdullahi bin Mas'ud ita ce take son ganin ka babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa da mata da yawa waɗanda suke da suna zainab mata arba'in da shida wanda a gidansa ma akwai mata uku sunayensu zainab matansa biyu zainab zainab ko zainab bintu jahash da zainab bintu huzaima sannan akwai yar ummu salama da ake kiranta zainab yar ummu salama tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ummu salama tana da ya da ake kiranta zainab sai ta girma a gidan manzon Allah don haka a gidansa akwai zainab guda uku Shi ne yasa yake tambaya da aka ce Zainab na sallama sai ya ce wace Zainab ke nan daga cikin Zainabobin da muke da sun nan da ta shigo sai ta ce ya nabi Allah innaka amartal yawma bi sadaqa a yau dazu kayi mana wa'azi kai umarni mu yawaita sadaka wa kana indi huliyyin li fa aratu an atasaddaqa bihi ina da wasu wato duwatsu masu tsada kamar yan kunne gwalagwalai da sauransu ina son in yi sadaka Ah, sai na gaya wa mijina faza ah, am mas'udin sai mijina abdullahi bin mas'ud ya riya cewa annahu wa waladuhu ahqqu man tasaddaqtu bihi alaihim na gaya wa mijina abdullahi bin mas'ud ina so zan yi sadaka da waɗannan gwalagwalai tunda yau kayi mana wa'azi akan muhimmancin sadaka ina cewa zan yi sadaka sai mijina ya ce shi da ƴaƴansa ne suka fi cancanta in ba su to wannan abu shi yasa na ce ya kamata in zo in tambaye ka daidai ne in ba wa mijina sadaka فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي يتي صدق ابن مسعود babu shakka Abdullah bin Mas'ud ya faɗi gaskiya zaujuki wa waladuki a haƙƙo man tasaddaqti bihi mijinki da ƴaƴanki su suka fi cancantan ki musu sadaka idan kika yi wa mijinki sadaka da kuma ƴaƴanki laka laki za zaki samu lada guda biyu ajrul sadaqati wa ajirul qaraba zaki samu ladan sadaka kuma ki samu ladan sada zumunci saboda haka ladan da zaki samu in kin ba wa mijinki ya fi yawa akan a ce kin ɗauki wannan sadaka kin ba ma wani talaka wannan hujja ce da take nuna lallai sadaka ga ɗan uwa ta fi sadaka ga wani bare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata abin da mijinta ya faɗa gaskiya ne zaujuki wa waladuki a haƙuman tasaddaqti bihi alaihim da mijinki wato da ‘ya'yanki su ne suka fi cancantan ki musu sadaka idan kenan mabukata ne idan mijin mace ba mabukaci ba ne ba talaka ba ne to bai dace a ce ta bashi sadaka ba tunda akwai talakawa a waje ko kuma a cikin yan uwanta sai ta ba su sadakan da fatan a gane amma don an ce ita mace daidai ne ta bawa mijinta sadaka kada ka yi kiyasi ka ce to shi ma mijin yana iya bawa matansa akwai bambanci ka zo fikhu zakati a mujallar na biyu shafi na 717 babu ko saɓani a tsakanin malaman sunna cewa ba a ba wa mata zakka kada ka ware zakka ka ba wa matanka ka ce to ga zakka ko ka ba ma ɗanka ko ka ba wa mahaifinka ko jikanka ko kakanka al'aslu wal far'u amma ita matanka daidai ne ta baka zakka ko ta baka sadaka in dai kana cikin waɗanda suka ɗauki siffofin waɗanda ake ba ma zakka ɗin sannan akwai hadisin da yake cikin littafin al-imamul hakim hadisi ingantacce wanda ummu kulthum bintu uqba ta ruwaito da kuma hakimu bin eh, eh, hizam ah, take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah yana cewa afdalu sadaqati ala ala zirrahimil sadakan da tafi lada sadakan da tafi falala ita ce wanda aka yi ma dan uwa wanda ake adawa da shi ashe in kana da wani dan uwan da bai son ka ko kuke gaba ko yake nuna maka kiyayya to sadakan da za ka yi ma wannan dan uwan naka ita ce sadakan da ta fi lada akan sadakokin da dukka bada hatta waɗanda ma ka ba ma yan uwanka wato daga cikin yan uwan naka ma wanda ya fi cancantan ka bashi sadaka shine wanda ma bai son ka saboda a gyara tsakani a gyara wannan zumunci da ke ku. in ka dubi karantarwa musulunci zaka samu akwai hikima annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu ba da sadaka ga yan uwanmu waɗanda ba su son mu saboda a gyara tsakani domin duk sa'ilin da ka ɗauki wani abu ka bawa mutum to ka gyara zuciyansa nan take yake fahimtar kai ba makiyinsa ba ne kaga an kau da adawa da shedan yake kokarin ya shigar a tsakaninka da shi in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam har yanzu Allah ya ji kansa a mujallar na 25 shafi na 89 aka masa tambaya daga cikin misali idan mutum yana da zakka ko sadaka zai bayar shin ‘yan uwansa ne ya kamata ya ba da zakkan nan gare su al-muhtajin alladhina la talzamuhu nafaqatuhum hal huwa al’afdal afdal aw daf'uha ila ajnabi shin ka dubi cikin ‘yan uwanka waɗanda jini ya haɗa tsakaninku ka ɗauki wannan zakka ko sadakan nan ka bashi muddin da ciyar da shi ba tilas bane a kanka shin ba ma dan uwa zakka shine yafi ko kuwa a dauki zakkan nan a ba ma wani na nesa ne yafi sai shekul islam ibnu taimiyya ya ce babu shakka ka ba ma dan uwanka zakka yana da kyau in kana malul insani yattasi'u lil aqarib wal aba'idi in dai kasance dukiyarka tana da yawa to abin da ya fi dacewa shine ka raba ta yadda za ka ba ma 'yan uwanka su samu kaso a jiki sannan kuma wasu bare wanda ma ba 'yan uwanka ba ne su ma su samu fa inna nafaqatal qaribi wajibatun alaihi da farko dai ɗan uwanka na jini inda zai shiga wani hali na kakani yi kaga wajibi ne ka taimaka masa aiko to don haka in ka tashi fidda zakka kada ka yi watsi da ɗan uwanka amma kuma duk da haka kada ka ɗauki zakkan nan gaba ɗaya ka ba ma ɗan uwanka ka hana na nesa fala yutil ba'ida ma yadurru bil qarib sannan shi na nesa din nan kar ka dauki zakkan dukiyar gaba ɗaya ka bashi alhali yan uwanka suna nan mabukata baka ba su wani abu ba wato ana son dai ka raba tsakanin yan uwanka da kuma waɗanda ba yan uwanka ba ya zama kowa dai ya samu rabo a jikin zakkanka ko kuma sadaka ma da zaka bayar wannan shine ya dace da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi samu gane sai Allah ya ce wa aqama salata daga cikin siffofi na imani akwai siffa ta mutumin da yake tsaye da sallah wa atar zakata yake ba da zakka wal na bi ahadihim da waɗanda suke cika alkawarin su Iza ahadu in sun yi alkawari wa na fil ba'sa da waɗanda suke hakuri a lokacin talauci al ba'sa shine shiddatul faqri tsananin talauci idan Allah ya sa maka tsananin talauci kana musulmi sai kai hakuri talaucin nan bai sa ka rabu da imani ba domin akwai wanda talauci ke raba shi da imani to yana daga alamar samuwan imani kaga mutum ya shiga wani hali na kakanika amma duk da haka nan yayi dauriya yayi hakuri da wannan yanayi da ya samu kansa saboda karfin imanin cewa Allah shi yake bayarwa kuma Allah shi ke karba wa darra'i da kuma hali na cuta wato lokacin da mutum yake cikin halin samu da rashi yana hakuri wasu malamai suna fassara alba'sa wa darra samu da rashi amma fassara mafi inganci shine fil ba'sa'i a hali na tsanani wato shine rashin wadata na dukiya wa dharra'i da kuma hali na rashin lafiya in mutum ya samu kansa cikin wani yanayi na cuta yayi hakuri wa hinal ba'si da kuma lokacin yaki ula'ika Ladina sadaku sai Allah ya ce waɗanda suka tattara siffofin da muka faɗa ɗin nan su ne waɗanda suka yi gaskiya wa ula'ika humul muttaquna kuma su ne waɗanda suke kiyaye dokokin Allah wato su ne masu imani ashe duk wanda yake son ya ɗauki siffa ta imani sai ya ɗauki wannan aya ta suratul bakara idan aka samu siffofin nan gaba ɗaya a tattare da kai to ka tattara eh, siffofi na imani kana cikin masu gaskiya in ji Allah madaukaki ula'ika ladina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun Allah shi samu iya Shekul Islam Ibn Taimiyya ya kafa hujja da wannan ayar yana tabbatar da cewa shi imani ba kalmar baki bane kawai ya hada da aiki al'imanu ƙaulun wa amalu imani kalma ce da take fita daga bakinka da kuma aiki da kake da jikinka kada ka ɗauka kalmar shahada in ka furta ta shikenan ka faɗi kalma ta imani akwai ayyukan da sai ka yi su sannan imani yake samu a tattare da kai wannan ita ce aƙidar ahlus sunna wal jama'a imani bai tsaya ga magana kurun ba dole sai an haɗa da aiki Ah, don haka in ka duba wato a tabakatul kubra na ibn sa'ad ya kawo labarin muhammad bin ka'ab a mujallar na farko shafi na 292 inda yake ba da misali da labarin wasu mutane da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadima asharatu rahatin wasu mutane goma sun iso wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya auku kusan rasuwar manzon Allah daga wata kabila da ake kiranta banu asad suka samu manzon Allah fil masjidi ma ashabihi manzon Allah yana zaune a masallaci shi da sahabbansa fa sallamu suka yi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka amsa wa qala mutakallimuhum akwai ɗaya daga cikinsu wanda shine suka shugabantar da shi ya zamanto shine mai gabatar da magana bayan an gaisa sun zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai magana su ya ce ya rasulallah inna shahidina allah ilaha illallah wahdahu la sharikala mu da ka mu dinnan mutane goma dukkanmu mun shaida cewa babu abin bauta sai allah shi kaɗansa babu mai tarayya da shi wa innaka abduhu wa rasuluhu kuma lallai kai bawan Allah ne kuma manzon Allah ne mun tabbatar da cewa ba abin bauta sai Allah kuma mun tabbatar da cewa kai manzon Allah ne waje ina ka ya rasulullah mun zo wajenka ne daga mu. banu asad ƙabilar mu banu asad muna wakiltan su gaba daya sun suka turo mu mu mutane goma din mun zo mu tabbatar maka cewa ƙabilar mu baki ɗayanta mun yadda da Allah kuma mun yadda da kai manzon Allah ne don haka dukkan mu mun musulunta walam tab'as ilaina ba'san mun musulunta baka baka taba tura wasu sun yaƙe mu ba wa nahnu liman wara'ana silmun don haka mu mun kawo maka wato tabbaci na musuluntar mu muna wakiltan waɗanda suke bayan mu duk sauran jama'an da suke ƙauyen mu mu wakilansu ne kamar kenan suna wa annabi gori sauran kabilu sai an yaƙe su kafin suke musulunta amma mu mun yi tawaga mun zo maka muna tabbatar maka mu musulmai ne baka ma tura a yaƙe mu ba mun kawo kanmu wannan kamar gori suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan musuluntar da suka yi su waɗanda aka yaƙe sun ai ba son su bane ku da Allah ya nufe ku da musulunta godiya za ku yi masa ba dabara ku bace ibnu sa'ad ya kawo wannan wanda shekul islam ibnu taimiyya ya ɗauko wannan labarin yake kafa hujja da cewa kalmar baki ita kaɗai ba ta wadatarwa game da imani dole sai ta haɗa da aiki shi yasa Allah ya dunkula kalmar shahada da kuma wasu ayyuka na imani a cikin amsar tambayan da wani balarabe ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa menene imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ai ba sallah ce kadai imani ba walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir uh, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin sannan wa atal mala ala hubbihi ashe imani ya tattara magana da kuma aiki imanin mutum baya tabbata sai ya hada da aiki ya ba da misali da wannan kisa wanda a dalilin haka Allah ya saukar da waɗancan ayoyi na suratul hujurat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم الله يتي قالت الأعراب سيقى العرب وانقوي سنزو سكتشي آمنا من إيماني قل كغيا مسلم تؤمنوا بكو إيماني با wannan amsar Allah da kansa yake basu. ce mun yi imani Allah ya ce to ka gaya musu ba su yi imani ba walakin amma abin da ya kamata ku ce aslamna mun musulunta akwai bambanci tsakanin mun musulunta da kuma muna da imani shi yasa mala'ika jibrilu da ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya akan abubuwan nan daban-daban ya masa tambaya akan al-islam ya masa tambaya akan al-iman domin al-islam daban ne da al-iman sun zo suka ce ai mun yi imani ya rasulallah walam tab'as ilaina ba'san eh, ji'inaka mun zo maka baka taba tura mutane su yake mu ba gashi mun yi imani shine Allah ya saukar da aya a ka gaya musu ba su yi imani ba su dai ce sun musulunta sun musulunta din nan saboda tsoron ma kada a yake su akwai bambanci tsakanin al-iman da al-islam kamar misali hadisin sa'ad bin abi waqas yace akwai wata rana wasu mutane sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya musu kyauta Dukkansu su kowa annabi ya masa kyauta sai mutum ɗaya ne kadai bai bashi wani abu ba sai ah, shi sa'ad bin abi waqas ya cewa annabi ya rasulullah a ataitahum wa tarakta fulanan waɗannan mutane da suka zo wajenka ka yi ma kowa kyauta amma wani na gaba ka bashi komai ba wallahi inni la arahu mu'minan wannan mutumin da shi ma kake bashi kyauta wallahi na rantse da Allah ni ina ganin shi ma mumini ne sai annabi ya ce a musliman ko dai musulmi ya kai ka kasan mumini ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari ah, hadisi na 27 sahihu muslim hadisi na 150 kun ga annabi da kansa ya tabbatar mana akwai bambanci tsakanin al-iman da al-islam mataki uku ne matakin farko shine al-islam mataki na biyu shine al-iman mataki na uku shine al-ihsan wanda shine makora daga cikin martabobi na addinin musulunci hakan dai mala'ika jibrilu ya yi tambaya ɗaya bayan ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ah, akhbirni anil islam ya ba labari ya ce masa akhbirni anil iman ya ba labari sannan ce akhbirni anil ihsan matakai uku ne don haka mutum yana iya zama musulmi amma bai kai daraja ta mai imani ba wannan ita ce karantarwa manzon Allah Allah ya ce wa in tuti'ullaha eh, wa rasulahu da za ku yi wa Allah da manzonsa biyayya la yalitkum min a'malikum shay'a babu wani abu daga cikin aikin ku wanda Allah zai nakasa shi inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai wannan yana nuna cewa duk da shike sun yi gori ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai iya gafarta musu zunubansu innamal mu'minuna إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله hmm. أولئك هم الصادقون سي الله يجي إنما المؤمنون أي ما سو إيماني ga siffansu kamar yadda aka siffanta mana a waccan ayata laisal birra nan ma innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa ai masu imani su ne waɗanda suka yi ban gaskiya da Allah suka yi ban gaskiya ga annabi Muhammad sun ta tabu sannan ba sa shakka imanin da suka yi ma Allah da imanin da suka yi wa manzon Allah babu wasu wasi ba ko kwanto ba shakka a cikin zukatansu wannan shine imanin gaskiya wa jahadu bi amwalihim kuma suka yi kokarin taimakon addini da dukiyansu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillah ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya ka kwatanta da waccan aya ula'ika alladhina sadaqu waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan sune ne masu kiyaye dokokin Allah domin haka imani ya kunshi aiki kamar yadda Allah ya haɗa aiki da kuma kalma ta shahada a aya guda bayyuwa ka ce kai mumini ne ko kai musulmi ne sannan baka aiki tilas ka hada da aiki domin ayyukan su ma sun shafi imani kamar yadda mazan Allah ya ce imani yana da rassa saba'in da tara ah, don haka dole ka haɗe waɗannan rassan ko ka yi ƙoƙarin ah, haɗa su kafin nan ka tabbata da siffa ta imani kafin mu dakata akwai wata mushkila da take wannan aya Allah ya siffanta ayyuka na imani daga ciki ya ce wa yin kyauta ga masu roƙo masu bara shi ma yana cikin aiki na kirki akwai mushkila kenan shin wannan yana nuna cewa bara yana da kyau ko roƙo yana da kyau malamai suka ce faɗin haka baya halaltawa ko ko baya nuna cewa bara da roƙo abubuwa ne masu kyau larura takan sa mutum ya kai ga yin roƙo larura takan sa mutum ya yi bara akwai wanda larura ce ta sa shi ya yi akwai wanda kuma ba larura ba ce son zuciya ne Muhammad bin Salih al-Usaimin ya ce, "I'ita'u sa'ili min albirri, duk mutumin da ya zo ya roƙe ka yace, ce, wani taimaka min, to kai baka da ikon tuhuma zuciyarsa. Ka bashi, in ka bashi, ka siffanta da halin kirki wanda Allah ya faɗa a ita wannan aya. Eh, wa in kana ganiyan kuma ko da mutumin da ya zo ya roƙe ka ɗin nan mawadaci ne, yana da dukiya. ya ce maka ka taimaka masa kai dai ɗauka ka bashi ka bashi don Allah in ka bashi don Allah to ka ɗauki siffa na waɗanda suke ba da dukiyansu ga wasa'ili na waɗanda suka roƙe su sannan bayan ka bashi ka na mu'til mala idan wanda aka ba wa dukiyan ya zamanto yana da wasu mu'tal mala wanda aka bashi dukiyan ya zama yana da wata siffa da take nuna mutum ne mai bin son zuciya to bayan ka bashi sai ka yi masa nasiha kafin ku rabu sai ka ce wane ni fa ina gani kamar larurarka bata kai ga yadda zaka kai ga roƙo ba da zaka taimaka wa kanka ka bar wannan ɗabi'a da zai fi maka ka yi masa nasiha bayan ka bashin kai masa nasiha ka samu lada biyu kana da ladan bayarwa kana kuma da ladan nasiha amma babu shakka ita bara ko ko roƙo ba shi da asali a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai masu ɗimbin yawa misalin su shine hadisin da yake cikin sahihu sunan nasa'i hadisi na 2585 wanda annabi yake cewa law ta'lamuna ma fil mas'alati da kun san hadarin da yake cikin roko ma masha ahadun ila ahadin yas'alhu shay'an da wani bai taba tafiya gurin wani dan adam ya roke shi wani abu ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa fi wajhihi mus'atu lahmin mutum bai gushewa yana roƙo sai an tada shi a kiyama fuskarsa babu tsokan nama ashe alama ce da take nuna mutum inda ya mai da wannan sana'arsa zai tashi a kiyama da mummunan siffa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'alan nasa amwalahum takassura wanda ya mai da sana'arsa roƙo saboda ya tara dukiya fa inna ma yas'alu jamran yana roƙon a bashi garwashin wutan jahannama ne sai manzon Allah ya ce yastaqil aw liyastakthir sai yayi roƙon kaɗan ko yayi da yawa Ah, don haka aiki yana gare shi ko wato kai da aka roƙa matsalar daban ce da shi wanda yake roƙon kai dai in mutum ya roƙe ka to sai ka kaddara larura ce ta sa shi yayi tunda mutane sukan shiga hali na larura wanda a dalilin haka yasa aka sa ah, matafiyi a cikin waɗanda ake ba su zakka domin tafiya tana iya haifar da mushkila ga mutum sannan kuma larura ta rayuwa takan sami ɗan adam yadda dole sai ya tafi ya yi roƙo ɗin kai idan aka roƙe ka sai ka ƙaddara mutumin nan da ya roƙe ka mutum ne wanda larura ta sa shi ya yi roƙon sai ka bashi amma in akwai buƙatar ka yi masa nasiha sai ka ƙara mai da nasiha nan ma ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam za mu dakata haka kuma ba za mu amsa tambayoyi ba da fatan za a yi haƙuri saboda akwai larura ta rashin lafiya wanda ta hana mu karatun jiya da fatan jama'a za su yafe mana kuma su yi haƙuri din insha Allah muna fatan dai za mu daure mu ga mun ƙarasa abin da ya saura mana Allah shiga gafarta mana kuskuren da ya auku kuma Allah ya ba mu ladan da ah, abin da muka faɗa na gaskiya masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ki shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su mu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayan mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 2275 wasu alaikum warahmatullahi